sha biyar ga watan ramadan alhamdulillah ramadan ya zo tsakiya ke mu shiga taitayinmu mu sake kula ramadan ya zo tsakiya ayyaman ma'aduda to duk wanda ramadan ya shiga gashi ya shiga har ya kai tsakiya har ramadan ya fita gashi ya kusa fita mutum bai yi abin da aka gafarta mai ba ya mutu ya shiga wuta mala'ika jibril ce ya karata ya rasulallah ka ce amin manzan Allah ce amin Allah ka amsa to ba wai goma ta marmarin ɗokin sallah ba la ba goma ta wuya ba fa la me za mu Allah ya gafarta mana in muka zo da ranar insha Allah muna tare da waƙafi har yanzu inna rabbi ghafurur rahim ghafurur rahim inda Allah ya ta maimaita a ƙur'ani, ghafurur rahim ghafurur rahim ko nabi ibadi anni anal gafuru, al gafuru da alif da lam ko kuma ghafurur rahim gashi nan dai daban-daban ni samfulin ko da guda goma sha biyu a ƙur'ani. yadda Allah ke kudaitar da mu neman gafara shi to Allah bai gima da kuka datar da mu fi al akhira mu daina manta da asbahna wa asbaha al-mulku lillahi walhamdulillah la ilaha illa Allah la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu huwa ala kulli shay'in qadir rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm al-hirin gaba daya wa khayra ma ba'da wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر مدينة من تدع اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك كل كل من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم kar mu mance da addu'o'i ga kawukanmu ga 'yan uwanmu musamman marasa lafiya kada mu mance musamman akwai wali da bashi da lafiya kuma yana daga cikin regular customers a gurin tafsiri kamar rashin lafiya kaga ya hana shi to da izinin Allah ladan shi yana da yana tafiya shekarun baya yana nan yana daga cikin a cikin fada yana daga cikin masu kokarin zuwa tafsiri sosai da sosai to Allah bai gima da kuka warkar da shi da sauran marasa lafiyar mu gaba daya wanda suka rasu a cikin mu Allah ya gafarta musu Allahumma wal اغفر al ahya'i minhum wal amwat kuma halatta da ake Allah mai gima da kuka ya kara ƙwarin gwiwa musamman in yara da suke halatta musamman in za ka samu akwai wannan yaran shi ne wasu nan shi eh wane salihu da za ka gan shi shi kullum a sahun farko ni nake gani eh kamar ya yi fice a cikin yaran wawa gaba ɗaya hmm? kullun da kullun yana nan a sahun farko a nan za ka ga ana ƙara sallah ya zo nan ya ɗan jingina irin nan ƙarfafa gwiwa barakallahu fika kaga a cin yara ba wani yaro da nake ganin shi haka a sahun farko sai shi fa to ne yana daga cikin abubuwan da za a jingina ma yaro ƙarami a ce cin yaro ya taso yana cikin masallaci alhamdulillah to Allah mai gima da kuka datar da mu fi duniya wal muna nan cikin kisan annabi Nuhu alaihi salam da Allah ya ce kazzabat qaumu nuhin al mursalin mutanen annabi Nuhu alaihi salam sun ƙaryata manzanni gaba ɗaya duk da cewa suka ƙaryata annabi Nuhu shi kaɗai. To me hikima haka ce a ah, to ai da'awarsu duk annabawa iri ɗaya ne to kuma inda dukkan annaba ma za su zo da sun ce ƙarya kuke yi wallahu musa. wanda ya turo ɗin ɗaya ne risalar iri ɗaya ce to Allah mai jima ɗaukaka ya ce iz qala lahum aquhum nuhun iz qala lahum aquhum nuhun ala tattaqun إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون Allah mai girma da kaka ce ifqala lahum aquhum nuhun ala tattaqun ba za ku ji tsoron Allah ba ina muku umarni ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah inni lakum rasulun amin ce fa ni manzo ne amintacce daga gurin Allah zuwa gare ku ya sake maimaita muku fattaqullaha wa ati'un ku ji tsoron Allah kuma biyayya kuma wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajri illa ala rabbil alamin ba ina neman ku bani wani titin kobo bane ba a lada na ina neman shi ne a gurin rabbul alamin ya sake maimaita muku fattaqullaha wa ati'un ku ji tsoron Allah ku mun biyayya to kaji ya nace akan me tsoron Allah tsoron Allah sai kuma me biyayya biyayya to mutanen suna da taurin kunne ta wurin kunne sosai sai suka koma mai izgilanci ƙalu ƙalu an minu laka wata ba'a kan arzalin ƙalu mutane suke ce an minu laka in za mu imani da kai wata ba'a kan arzalin a matsayinmu masu kafa eh, za mu imani da kai sannan wanda suka bi ka kuma makasantan mutane ne ba su da titin kwabo ba su da sarauta ba su da mukami mu masu mukami a ce za mu imani da kai to kaga kenan tunaninsu ɗan mukamin da suke da shi shi zai hana su imani da annabin Allah sannan kuma mummunan kiyasi da suka yi ce wata ba'akal arzalun wata ba'akal arzalun masu sana'a makaskantan sana'a su suka bi ka to kaga su wa'ancan oke saboda ba su da kuɗi ba su da sana'a mai girma shi sa suka bi ka su kuma wa'annan suna da manyan-manyan sana'o'i to shi zai hana su su bi annabi nuhu alaihi salam wannan magana mata kasance ta izgilanci wacce ba aka al'arzalu li'annahum yarawnahum fi muqabalatihim hakaza su suna gani a to tunda su suna da muƙami wayannan kuma ba su da muƙami to ka ga su a ganin su wayannan su ne makaskanta haka halin daƙiƙa yake ka duba munafukai abinda suke faɗa manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam yaquluna la in raja'na ila madinati la yukhrijanna al-a'azzu a'azzu minha al-azal a'azz su suna ganin su madaukaka wai manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallam Allah da yafi uban kowa fa wai shi da sahabai su ne makaskanta walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa mu'minina walakin al-munafiqina la ya'lamun munafikai ba sani ba daukaka tana ga Allah daukaka tana ga manzon Allah sallallahu wa to wai dalilin su kawai kenan duka wai fattaqullaha wa atiun fattaqullaha jidda musu amfani ba wallahu musta'an dan an ce ma ittaqillaha ko ko ɗaya ne a ga tasirin shi amma ta maimaita muku fattaqullaha wa atiun ala tattaqun fattaqullaha wa atiun fattaqullaha wa atiun jawabin da zai biyo baya a nu'minu laka wattaba'aka al-arzalun shi kenan ba wannan yana nuna maka min as-sawarif 'anil haqq yana daga cin abin da zai hana mutum ya karɓi gaskiya girman kai kamar da ya hana fir'auna karɓan gaskiya qala inna rasulakum allazi ursila ilaikum la majnun yana daga cin abin da zai hana mutum karɓan gaskiya izgilanci qalu anu'minu laka wattaba'aka al-arzalun jiji da kai su suna gani yanzu fa Allah ya ba su su suna gani wayancan da suka amsa kiran kaskantattu ne a'a wannan duka ba da shi Allah yake amfani ba inna Allah la yanzuru ila suwarikum Allah baya duban me la yanzuru ila suwarikum la yanzuru ila ajsabikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum qulubikum wa a'malikum wai ba aka arzalu na ƙasa ƙasa su suka bi ka saboda haka aimu? mu ba za mu iya haɗa hanya da ku ba kamar yadda kafaran ƙorisha suke gaya manzan Allah sallallahu wai sai dai koyi talakawan sahabbai na ce wala taqrubi alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyi yuriduna wajha kaga Allah ya musu ya tsarkake su da ikhlasi suke roƙon Allah kuma ga addu'a ga ikilasi safiya da mareke to yanzu ba sa iya haɗa zama tare da talakawa kaga ba da wannan Allah yake lura ba wai a buɗa a buɗa shugaban majalisan kaza ya zo ya zo da babban riga abin tausayi sai kaga sun zo da manya-manyan riguna dukan musbilun kuma wata janaza da aka yi wancan shekarar ke sai kowa zo da katon ciki eh, da alkyabba tana jan ƙasa fa wai a buɗa a buɗa to kaga mu talaka dole mu jajebe a buɗa a buɗa sai ga shi katon ciki yana isbali sai alhamdulillahi allazi afani min mabtalaka bihi jarabawa ne wannan to kaga a buɗa a buɗa shi waye gurin Allah bi baya daidai da fuffuken sauro fa wallahu musa talakan da kake cewa a buɗa a buɗa kuma in yi addu'a shi na shi Allah bai karba ma to kaga nan ya zama darasi gare mu ba wai madaukaka a cikin gari ko Allah yake so ba ko kadan wattaba'aka al-arzalun sannan su madaukaka su daina rena wanda suke masu kankanin karbi masu kananan a maybe rubba ash'ata aghbara madfu'un bil abwabi lau aqsama ala Allah la abarrahu to da yawa mutumin da kake ganin shi gashi nan gashi nan inda zai rantsewa Allah kamar irin wannan lokacin ba damuna bane ce wallahi yau laraba sai Allah ya ruwan sama to tunda shi wani ne Allah zai kubutar da shi ba zai kafara ba sai ruwan ya sauka to amma iri na iri na miliyan ni rantsuwan magani iri na iri na miliyan iri na iri na miliyan to mu gada mu gani ko Allah zai mu ce wallahi Allah zai yi ruwa yau sai mun yi azumi uku uku ba ruwan Allah ba ruwan Allah kai ne mai tafsiri ko kai ne mai jan baki ba ruwan Allah da wannan sama mutumin da kake gani ba amma san da matsayin ki fa yana da matsayi a gurin Allah yanzu dai sun yi rejecting qalu anu'minu laka wacce ba ka al'arzalo ka ji maganar masu girman kai yanzu sun gama da annabi nuhu kenan kaga jahilai ce a shi kenan sun gama sun ba shi hujja annabi nuhu ya mayar musu da martani قال وما علمي بما كانوا يعملون قال النبي نوح يكتيا وما علمي أي أي علم لي والعلم لك بما كانوا يعملون أي lam ukallafa al-ilm bi a'malihim ni Allah bai dora min san me suke me aikin su wannan badugu ne yankan farce yake yi nan ba damuwa ba na bane abinda Allah ya dora min shine kawai in yi da'awa bal bi da'watihim ila al-iman kawai shikenan Allah bai ce masu kuɗi ne suka bi ni ko marasa kuɗi ba ba ruwa na da wannan إن حسابهم إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون إن يعني ما حسابهم إلا على ربي حساب سكوي بين أقول ما هل تيناني كذا لكن أسلوب دعوة النبي نوه عليه السلام تقرير الربوبية تبتد الربوبية إن حسابهم illa ala rabbi hisabin ku kawai ga mahalicci na ne ba shi ne zai sakanta muku law tashuru inda kun san haka ai law tashuru yani ta'lamuna zalika ai da ba ku kasance kuna bauta wa ka kaga ayan yana tabbatar maka da me rububiyya yana sake tabbatar maka da me alhisa da sakamako don an ce akwai hisabi yana sake tabbatar maka me kafin a hisabi dole sai mun wuce stages da yawa sai mun mutu kafin a mana hisabi sai an yi alba'at kafin a yi hisabi sai an yi alhashir kafin a yi hisabi sai an auna ayyukanmu mizani ke duka wannan suna bifo kafin hisabi sai mun yi alhayatul barzakhiyya oke wannan duka ma ba'dal maut ko na wani littafi ke ma za ba'dal maut kaga nan kawai sai je can ƙarshen in hisabuhum sannan hisabi yana tabbatar maka a ah, fariqun fil jannati kamar su mabiyan annabi nuhu din alaihi salam wa fariqun fis sa'ir wanda ba su imani ba ke to sai ce wa ma ana wa ma ana bi taridil mu'minin suna ce a nu'minu laka wattaba'aka al-arzalun wai makasanta suka bika ka kore su mana sai mu bika akwai as-saraha fi wa ana ba zan taɓa ni ɗin nan wa ma ana bi ƙaribin mu'mini ba zan taɓa koran mu'mini ba wai bi sababi khasasati a shagalihim wa ahwalihim saboda wai ayyukansu fiki-fiki ne haka talakawa ne ba zan taɓa koren zuwa. ba kaga yana nuna maka takabburancin masu takabburanci ya ce to ai majalisin akwai wani mai kuɗi ne da yake zuwa yanzu kan an duba mafi yawanci ba wani ga aurataccen mai kuɗi yake to a kone mai kuɗi da yake zuwa gurin ne a kota kujera da ake sa mai ta musamman ne a to wannan ne zai hana ka zo ka ji me ake yi wa ma ana bi tsari mu'mini kaga kamar manhajin iri ɗaya ne su ma ƙorai shi abin da suke gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai koyar irin su Bilal irin su wayannan talakawan sahabban a kokore su Allah ya gaya mai mai wani wala taqrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi wayannan fa yuriduna wajhahu wayancan kuma neman suna suke fa wallahu musta'an wama ana bi taridil mu'minin Allah ya ce in in ana illa nadhirun mubin ni fa abinda Allah ya turo ni kawai in ana yani ma ana illa nadhirun mubin ni mai gargaɗi ne kuma bayyananne bayyinul inzar ilal aghniya wal fuqara ala sawa daidai da daidai abinda zan gaya wa talakawa shi zan gaya wa masu kuɗi abinda zan gaya wa masu kuɗi shi zan gaya wa talakawa daidai da daidai ba bambanci to yanzu kamar sun kula fa qalu قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين دم إن با هجة في بورا إن با هجة في بندقة في دوكا في كتا قالوا لئن لم تنته يا نوح يا نوح إن بك دين إن ونن دعورتك بفا جزء ورتروا latakunanna min almarjumin za mu jefe kafa za mu ma rajimu ka duba duka uslubin su iri ɗaya ne yanzu fir'auna da musa ƙarshen ƙarshe da annabi musa ya ƙure shi la'in ittakhadta ilahan ghairi la'ajalannaka min masjuni an gama magana ɗaya ne kawai ba hujja sai ɗauri annabi ibrahim alaihissalam shi ma da ya ƙure su ya ƙure su ƙalu harriquhu wanzuru alihatakum in kuntum fa'ili ba hujja sai zagi wa ƙalu majnunun wazzujir ya ce majnun sha'i duk sai a koma bambamanci kawai a koma tashanci kawai in ka ji mutum yana bambamanci yana yana zage-zage ya zage kowa ba shi da abin faɗa ne ba shi da abin fada ne amma mai abin faɗa ba ya faɗa ka duba annabi musa tun da yana da abin da zai faɗa wa ma rabbul alame ok rabbul kana shi kake tambaya ya fara mai bayani bayani bayani bayani fir'auna ya toba sai kun ji abin da yake faɗa kai manzanku da aka turo muku mahaukaci ne sai ci gaba da bayani me abin faɗa baya faɗa kaga mijir auna ba shi da abin faɗa ne sai kawai fara faɗa majnun in ka ɗauki wani Allah ba ni ba zan ɗaure ka waye waye amma shi annabi Musa ya faɗa ne anan shi ma ya lata latakunanna min marjumi za mu jefe ka fa yanzu abin ya kai bango annabi Nuhu alaihi salam sai ya koma ga Allah قال رب إن قومي كذبون فيتي ألا يا الله قال يعني نموه كينا ربي يا مهل كينا كذا تقرير الربوبية إن قومي كذبون متانينا أي تاني دائما كذا الله يرجع فدا كذبت قوم نوح المرسلين وقال رب إن قومي كذبون تنزيها إنا مفتا النبي نوح عليه السلام بيكوما قال الله وجروه فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فافتح بيني يا الله كيبوئي سكانينا وبينهم فتحا kai mana buɗi ai uhkum um. ya Allah kai hukunci tsakanina da su kaga faftah baini wa bainahum sai ce fathan wannan maf'ul mutlaq kenan kamar wa makaru makran makran in mun ga suna mai nasaba bayan irin fi'ilin zai ce maf'ul mutlaq sai koma ga Allah ya Allah wa na jini. ka tseratar da ni wannan sai ke nuna maka mahimmancin addu'a wa mamma’iya da duk wanda suke tare da ni minal mu'mini kaga yanzu ba ƙarfin makamai ne? a'a ƙarfin mai addu'a na ga wani ibnul Yahudiya. ɗan ba yahudiya mai magana da yawun isra'ila yana ce duk addu'an da za ku yi ai ba zai komai ba su suke da ƙarfin soja su suke samun ci gaba ito ko za ka gani da izinin laifin ta'ala za ka gani jikinka zai gaya maka injilanci fa kuma ya iya larabci sosai fiyo fiyo larabcin ya fi nawa kuma ba yahudi ne dan ba yahudiya za ka je yana jin ayoyi sosai da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana izgilanci to ko za ka gani da izinin lahi ta'ala bi iznin ta'ala in mun haɗa ka da Allahumma inna na ja'aluka fi ruhuril yahud za ka gani bi iznillahi ta'ala shi ma zai zama tarihi sunatan yahu duk za su zama tarihi bi iznillahi ta'ala ƙasar isra'ila za ta zama tarihi bi iznillahi ta'ala annabi annabi annabin Allah fa wa najjini wa man ma'iya min almu'minin to mu dan duba wani uslubin da'awar annabi yani du'a du'a oke mu duba addu'o'in shi ɗaya kenan sai mu duba uslubin da'awar shi biyu kenan sai mu duba ɗabi'un shi uku kenan sai mu duba ɗabi'un mutanen shi ko uslubin da'awar shi na mutanen shi mun ɗauka jiya yanzu mu ɗan duba addu'o'in shi a nan ya yi addu'a fafta bayni وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين yana daga cikin addu'o'in annabi Nuhu alaihi salam yana nema ma kanshi gafara yana nuna yana nema wa mu'mini gafara zaka ji rabbi fili wa liwalidayya ya Allah ka gafarta mun da iyayena kala ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات da duk wanda ya shiga gidana na mai imani namiji ne ko mace kaga yana roƙa muminan duniya gaba ɗaya gafara sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana muhimmancin haka man istaghfara lil mu'minina wa mu'minat duk wanda zai roƙa muminai mazan su da matan su gafara kaman ce ne Allahumma fil lil mu'minina wa mu'minat shikenan Allahumma fil lil mu'minina wa mu'minat Allahumma fil lil mu'minina wal minat sakon hudu ne Allahumma fil lil mu'minina wal minat sakon hudu biyar ya kare to Allah zai baka lada ba yau kasuwa ba lallai wani kayan nawa zo da shi kasuwar nan ya siyar duka duka in ka tattara bai wuce dubu hamsin ba duka kayan duka duka duka duka duka ba kuma a kasuwa ya kwana yau sun jiya daga dare na kasuwa ba zai tashi ba sai karfe kusan shida kuma duka duka nawa dubu hamsin duka duka wani ya wuce dubu goma sha biyar duka duka kayan kama yanzu wannan fa Allahumma fil mu'minu mai Allahumma fil mu'minu mina ya kake gani tiriliyoyi alhamdulillah yana da cin addu'o'in annabi nuhu alayhi salam rabbi fili wa li walidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wa la tazid adh-dhalimina illa tabara na biyu akwai al-isti'adatu billahi min al-jahli domin yaro da Allah Allah ce ya danka baya tare da kai sai koma ga Allah rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin neman gafaran Allah da rahmar Allah ko akan me akan roƙon Allah da ya guda ɗaya fa ya Allah ɗana yana tare da ni kenan Allah ce a'a in baka ina maka wazi kar ka kasance cikin jahilai sai rabbi ce to Allah bai nayi ya tsaya na taurin kai ba ya Allah bai nayi akan dan wannan ce a'a a rabbi inni inda mu ne ne bi haka zamu ga da Allah to me muka yi laifin me nayi amma shi ya na jayayya ko kaɗan ko kaɗan Allah in an baka shawara kawai ka karɓa shi ke ka ce a kaza kaza a a kaza kaza a kawai in an baka gwada ka gani sai ka ga kuma ya yi Ka dan bai tsaya na taurin kai ba to ya Allah dan na dan faɗi wannan dan wannan dan ƙanƙanin abu ce a kawai rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir wa tarhamni akun min al shi kenan. addu'a ta uku yanzu addu'a du'a'ul mazlum bil intisar neman nasara a gurin Allah to kaga mu ma yanzu abin da ya rage mana kenan eh abin da ya rage mana kenan mu dinga addu'a irin ta annabi wa ta annabi Nuhu alaihi salam bayan Allah da dama an zalunce su to mu koma ga Allah mu daga hannu mu roƙi Allah kaga rabbi inna qaumi kazzabun faftah baini wa bainahum fatha wa najjini wa man ma'iya min almu'minin wa najjini wa man ma'iya min almu'minin to daga cikin addu'o'in ki rabbi انصرني بما كذبون rabbi انصرني بما كذبون kaga za mu irin wannan addu'a ba wai wannan ayar za mu kawo ba akwai addu'o'in manzon Allah da take daidai da nashi sallallahu alaihi wasallam da kuma fadin Allah mai girma daukaka fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir fada'a rabbahu sai roki Allah sai anni maghlubun ya Allah sun gallabe ni oke ga maglubun eh maglubun sun gallabe ni sirrin jaye ni to ya Allah fantasil ka ba mu nasara to ne irin uslubin da awon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kalla ma ya tashi a majalisi sai ya ce ne Allahumma qsil lana da ma da ka duba yanzu majalisin tafsir ka kafa a Najeriya malamai nawa suke sa hankali akan Allahumma fil lana wallahi ba su da yawa kuma ga sunan kuna gani a hannunku ai kawai in ka duba tafsiri sai ka je karshen ka ja shi zuwa ƙarshe, rufe taro da addu'a can ƙarshe in 60 minutes ne to kai ka je 50 58 59 sai ka ji me ƙarshen. Hmm? ne bi za a cika ne da addu'a ga 'yan siyasa da 'yan siyasan mu Allah ya datar da su ya ba su kaza da kaza me yake nema kudi yake nema amma ya cika da abinda manzan Allah yake cika da shi yawanci ba sa yi kusan 90 something percent kuma shi manzan Allah kalla ma ya tashi a majalisi sai wannan addu'a وكذا ما كم في رب انصرني بما كذبون إن كيو واي قرية تاكا فدعا ربه إن كيف فدعا ربه ما كاسبت أني مظلوم فانتصر ربي إن قومي كذبون بك باتاك بكي كما اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين ما أعطيك من طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أهيتنا واجعله الوارث منا من ذكر واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا أنقمها وانصرنا ya kamata ce duk wani majalisi a Niger State wansurna ala man adana kai ta mu da mun san sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani majalisi a Zamfara wansurna ala man adana hmm duk wani majalisi a arewaci wansurna ala man adana yanzu baka iya sanin suwa da suwaye man adana in ka tsaya kada lissafa su ma lokaci ba zai kai maka ba ma duka ya matsa su a cikin wannan addu'a wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit 2027 ya Allah har 2027 ya shiga fa wala tusallit alaina wa kawai man la yarhamuna shikenan duk wanda bai rai tausayin mu bai Allah a mai da mu koma baya ya Allah kar ka bashi mulki ko waye Allah addu'a manzon Allah ke nan sallallahu alaihi wasallam ai gaji wata addu'a wargaje wargaje ana addu'a ana wasa to mu sani Allah baya karban addu'a min qalbin ghafilin lahil Allah baya sai wannan addu'a eh addu'a eh comedy za ka ji an sa addu'a ma ana ana dariya irin wannan addu'a Allah baya so to Allah mu shiga hankalin mu kamar da annabi Nuhu alaihi salam ya koma ga Allah sala kuma Allah wallahi ya karba mai wannan addu'a ta uku kenan ko du'aul mazlum bil intisa kuma tabbas mu ma an zalunce mu wallahi rabbin surni bima kazzabun na biyu fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين الدعاء تهدو كوي دعاء الهلاك على الكافرين إن براسي إيماني بكوي رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يبلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا addu'a ta biyar kafin a zo nan kafin a zo nan ya ta gaya muku faƙultu tafiru rabbakum astaghfirullah tubu ilayhi astaghfirullah tubu ilayhi astaghfirullah tubu ilayhi innahu kana ghaffara yursilu as samaa 'alaykum midarara wa bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara wannan jinsin addu'o'in wa kenan annabi nuhu alayhi salam Allah daga cikin sufofin annabi nuhu alaihi salam akwai ikhlasi okay ji ji kenan karatun mu na wannan shekaran ya rakkaza akan ɗabi'un annabawa kuma daga cikin ɗabi'un da aka je akwai ikhlasi ko ina aka je ikhlasi ikhlasi ka duba annabi nuhu alaihi salam ikhlasi ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم إخلاصي نبي أكوي إنساني ها النبي يوسف شي ما كان يقول إنساني إنا نراك من المحسنين أنا التي إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين هذا إيماني إنساني هذا دروغ الله ينا تن تبيون النبي نوح عليه السلام قال استفاني رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات فقلت استغفروا ربكم قال بر الوالدين بيجا إيه ربي اغفر لي ولوالدي غا غتيا الحمد لله غا علو الهمه همه باشر غرغو التي تصبر كما صبر اولو العزم من الرسل تواي فرقنتو النبي نوح عليه السلام غا الثبات تبتوا جيزنا رازنا جيزنا باهي قرور اما بي قرور ترى الولاء والبراء ka duba ne barranta barin matar shi ya barranta barin ɗan ga al’amana in ƙala lahun a nuhun alatatta kohun in yi lakun rasulun ami rasulun ami ga nasiha di uballibukun risalafi rabbi wa an sahu lakun ina muku nasiha ga haƙuri ya yi shekara nawa yana da a wannan shekara ɗari tara da hamsin ɗari tara da hamsin ba wai shekara ashirin mafa shekara ashirin ne aka yi shekara ɗari tara da hamsin ga zuhudu yau ma a as'alukum alaihi min ajr in ajiri ya illa ala rabbil alamin ga hil kaffun anil ghadab wai ƙalula la in lam tantahi ya nuhu لتكونن من المرجومين فلم يرد أنه قد سار لنفسه فأتي يا فتاتا تنادينا دعوان يا فكي زاجنا يا فكي من كذا لكذا أو يقوم يا ربي إن قومي كذبون تظلمي دعوة كده شغلتا لو أنت أبوان دبا شيبني وأنتو مغنغنون wani ya ci mutunci na Yau da aka zama rama waye waye a'a kawai kai ka ci gaba da me ka ci gaba da abin da kake kai ga nasiha ga haƙuri haƙuri ga zuhudu ga kaffun ani rababi kamewa barin fushi Allah mu da muke yara muke kan hanyar to mu fita da siffofin manya da izinin Allah sai ga mun kai gaci to wannan yana daga cikin mai siffofin annabi nuhu alaihi salam yanzu ya roƙi Allah Allah ya amsa mai sai Allah mai girma da kuka yake فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون الله يتي بعد أدوان wa بيني وبينهم Addu'an farko فرقوكي addu'a ta biyu wa najjini ya Allah ka tsere da ni wa man min al mu'minin wa najjini to kaga daga cikin fa'idojin addu'a ladduban addu'a mutum zai fara dawa zai fara da kanshi wa najjini sai ce wa man min al mu'minin kenan mutum baya addu'a shi kadai hmm? shi kadai musamman kunutul witr zaka ji da yawa a cikin gari eh sai kaga yana yin addu'a shi kadai fa shi kadai a'a ba za ka ce a uru ba sai dai ga uru a uru kai kadai ne Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim sai ce wa uru bika a kai kana bi zai ce na'udu na'udu wa na'udu ko baka gyara mai tantan amma na'udu wa na'udu yawo ba za ka ce wa a'udu wa na'udu Allah ina sake bukatan kamar su limamai a sake ba su workshop hmm? wajen fataha za ka ji ya ɗirka mata don addu'a ce ko kuma yanzu addu'o'in ba su da mahalli don Allah Hmm? wani dogo-dogon addu'ar nan duka mu dinga takaituwa kawai da addu'o'in wa manzan Allah wallahi sun fi fa amma neman point ta a yana ta tsakon su larabci dogo-dogo kuma larabcin sai ka samu akwai kurakurai da yawa a cikin shi error da yawa gama da an ɗauko na manzan Allah kaga ya fi sauƙi hanyar kwalta ke fi har an gama kuma za ka ji ma'anonin sun yawa sosai kana wasu malamai sai ga irin wannan dogo dogon addu'an da muke fa laisa ala sunna ba laisa ala sunna na sunnan kawai manzon Allah ba ya karantar ba sallallahu alaihi wasallam to ayi nayi manzon Allah shikenan kamar mu matsalar mu shine muna ganin na manzon Allah bai kai ba a wannan ɗayar wannan addu'an ai sai mun ƙara amin amin amin ana ta jijjiga kai amin to ina za ta tafi wannan addu'an a tsaya na ta hira duka tsayi wanda aka yi maybe minti biyu ne a yawan addu'an kuma da hiran da aka ta yi minti biyar a yana ne aka kusa da Allah ba su sujada ba to kuma sujada ta mu takwas nawa Allahu akbar Allahu akbar wani abin da ake ma sujada kawai shi tsakani da Allah ne wannan kuma mutane su ji ne Allah in za a yi addu'an a taƙaita a taƙaita da addu'in manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. ba dai ana ce mutane wani su ba sa bi wallahu musta to yanzu ya yi addu'a wanajjini wa man ma'iya min almu'minin a fara da kanka sai kuma wanda kuke tare da su to Allah ya karba Allah ji fa anjaynahu fa anjaynahu wa man ma'ahu fil fulki al-mashhun to Allah ce fa anjaynahu kaga da aka kawo fa addu'a an karba ko Allah ce fastajabna lahu kaga fastajab yana addu'an ba da dadewa ba shine amfanin sake fa anjaynahu yana gama addu'a kawai shikenan an karba fa anjaynahu wa man ma'ahu fil fulkil mashkun a cikin kwalakwale da yake cike hmm, kwalakwale da yake cike dama yana cin abin da Allah ya gaya mai wasna'il fulka kai kwale-kwale ka aika to kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min shi a ah, ta kare maka ne a ah, an bar wa'azin ne a ah, an koma kafinta ne kuma a to da dama aika kama sana'a ta fi maka ai oke ya kama sana'a ta fi mai wannan wa'azin da yake yi ya oke to shi kenan in dai kuna mana ingilanci mu ma za mu rama ai ba komai ba komai to ga ranan kwale-kwale fil fulkil mashhur التي ثم أغرقنا ثم أغرقنا بعد الباقين bayan haka kuma bayan an gama kwale-kwale ya gama cika bismillahi majriha wa mursaha kwale-kwale ya tashi yanzu duk wanda baya cikin kwale-kwalen nan Allah ya dilme da shi thumma aghraqna yani ba'du yani ba'du inja'ihin albaqina min qawlihi duk wanda baya ciki kawai aka dilme shi duk aka jirka ke su gaba ɗaya albarkar addu'an wa annabi nuhu laita to da wannan ka ji tsoron addu'an salihu karka kuskura ka zalunci salihu ko ga wani dattijo kana ganin shi baje-baje haka ka zalunce shi ko ka sa shi kuka hmm? dattijo yana kuka wai abin kana bin shi bashi ka takura mai yayi maka addu'a fa nan fa wallahi tallahi an gama ba wattaqi watan mazlum domin tsakaninta da Allah babu mai ba shamaki ba hijabi to ku duba annabi ya yi addu'a kuma dukkan su fa kawai Allah ya kake su banda wanda suka yi imani Allah ce inna fi zalika inna fi zarika la ayah وما كان أكثرهم مؤمنين التي إن في ذلك للي أتشن والنفا إسم النبي نوه عليه السلام بين دي تارد متامنشي بين دي روكي الله da yadda ya koma ga Allah da yadda Allah ya amsa mai la'aya akwai aya akwai abun lura isar gaba ɗayanta akwai abun lura wa ma kana aksaruhum mu'mini amma Allah ce mafi yawancin su ba su yi imani ba mafi yawa ba su da imani mun ji me Allah ya faɗa wa ma kana hum kuma Allah yana ta maimaita mana wannan mafi yawan mutane wa ma aktharu nasi zai zo mana kisa ga dabiyo walau harasta bi mu'minina duk kwaɗayinka ya rasulullah mafi yawancin mutane ba za su yi imanin ba ya za a yi kenan to kaga shi kenan lisayin sanyan da zan tsira iya abin da zan iya yi kawai abin da ya fi karfi na shi kenan Allah mai girma da kuka yake cewa wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim wa inna rabbaka lalle mahalicinka kaga tabbatar da rububiyya lahuwa al'azizu shine al'aziz mabuwayi mai iya kama bayin shi wanda suke suka kangare kuma arrahim mai rahama ga bayin shi mumine yanzu muna son mu san durusun mustafa da kamar da karatun ya wuce mu min istati nuh alaihi salam gaba ɗaya gaba ɗaya yadda za a ɗan gutsuro mana isan annabi nuhu alaihi salam to ga fa'ida da muka wuce kamar talatin in ba ku mance ba ke eh, yawancin karatun kuna mance amma ni tun da yana rubuce a guri na ok sai ya kace in duba in duba ok ga fa'idoji talatin daga kissan annabi nuhu alaihi salam fa'ida ta farko al-istinadu ila quwwatillah har kullum yana koma zuwa ga karfin Allah na biyu yana umartan mabiyan shi da bautan Allah shi kadai ku bautata wa Allah shi kadai yana tunatar da su ranar lahira uku kenan na hudu kafirai suna ganin mumine batattu ne su ne suke kan shiriya ji a nu'minu laka ba ba'akal arzalu na biyar babban hikiman turo annabi nuhu alaihi salam shine tabligu risalatin lahi ya isar da sakon Allah kuma ya isar na shida i'radul qaumi an qabuli da'wati al-haqq galiban mafi yawanci al'umma ba sa karɓar da'awa ta gaskiya da'awa zunzurutu amma komedi yau labarai yau alhamdulillah wannan malam ya yi wazi kawai malam ya yi caccaka suke to caccaka ake bukata irin wannan da awon manzan Allah yake na caccaka sun shi wa gabani haka ake musu wazi na bakwai innal haqqa da'iman amruhu zahir abin da yake gaskiya ko yaushe a bayyane yake abu na takwas shiriya tana hannun Allah na tara shi wai mai rauni ko talaka ba wannan talauci ko rauni ba ya rage mumini ladan shi ba ba shi Allah yake lura da shi ba na goma yana daga cin abin da zai hana mutum karɓan gaskiya girman kai fasikanci jiji da kai na goma sha ɗaya kuke jayayya mai kyau aljidalul mahmudi mahmudun aji larabcin aljidalul mahmudi mahmudun jayayya mai kyau mai kyau ne alhamdulillah annabi nu ya ta jayi ya ka da su abu na sha biyu as-sukhriyatu khuluqun mazmumun izgilanci tabi'a ce mummuna mu daina da Allah to a can kisan annabi nuhu tare da ɗan shi da matar shi wannan ana ba ma iyaye haƙuri ana rarrashin su hmm? in ɗanka ya yi kangare to ga ɗan annabi lungu in matarka ta kangare ta zama kangararriya ga matar wa annabi nuhu alaihi salam yana daga cikin nemomin Allah ya zama Allah mai jima da kuka ya tseratar da muminai hmm? daga bala'in da yake fuskantar su al'amari na goma sha biyar al'amarin wannan kwale-kwale kawai abin mu'ujiza ce ta Allah ya bashi kawai fetur ɗin fa ko gas ɗin fa ba buƙatar fetur ko gas bismillahi majriha wa mursaha abu na goma sha shida ok koyon sana'a yana daga cikin abin da addini ya kwaɗaitar duba ya je yana sana'a ya koma kafinta ce a ta ƙare maka ne waye waye eh, to in kuna mana izgilanci mu ma za mu ramaye sha'anin azzalimai da'iman da'iman kawai shine ne za mu kashe ka za mu jefe ka in ba hujja sai gora kawai la ta kunan na minal marjumi shi ke nan wallahu musa'an na sha takwas risalatul anbiya fil qawaid wal usul wal aqida wahidatun tushen addinin annaba gaba da iri ɗaya ne na sha tara allahu huwa samad shine wanda ake neman biyan bukatu gaba daya kaga fa da'a rabbahu anni maghlubun fantasir qala rabbi inna qaumi kadzabun faftah bayni wa bainahum fatha wa najjini wa man ma'iya min almu'minin idan mutuwa ta zo ba mai ba wanda ya sai jinkirta ta dole sai mutum ya tafi abu na ashirin da ɗaya juriya wajen da'awa 950 958 22 imtisalu nuhin li amri rabbih Allah ya mai yi yayi abu na 23 uslubi da awati nuhin ya uslubin da awaji take wuce ya fara a asirce sai aka koma bayyane sai zai hada ɓoye da bayyane sai kuma musu alkawari a in kuka nemi istighfarin Allah kwadaitarwa يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنينا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا أبو ناشرين دبير البدء بالنفس عند الدعاء إيوه إذا كي الدعاء فارادة كانت رب اغفر لي سوى ولوالدي سوى وللمؤمنين أوكي كي متاكي متاكي كفارة كانك إيايانك sai mumine abu na ashirin da shi da addu'a lil mu'minina wal mu'minat manzo Allah kuma ya gama da ya karantar da mu wannan falalan in shi annabi nu bai karantar da mu falalan ba amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidu waladi adam ya karantar da mu falalan addu'a ga mu'mini Allahumma ighfir lil mu'minat to ko mu'mini da mu'mina za a baka na da kai abu na ashirin da bakwai wajabcin haƙuri ya yi haƙuri kuma ya ci nasara wa alam annan nasara ma'a sabr nasara tana tare da haƙuri ne na 28 ash-shaja'atu fi ibda'in ra'ayi. jarinta wajen ka bayyana ra'ayinka su sun dage shi ma ya dage abu na ashirin da tara 'ala al-haq kishi akan gaskiya na talatin at-takhalluqu bil akhlaqil fadila tabi'antuwa da ɗabi'u kyawawa da kuma nisanta munana ya kake ganin da sun kama annabi nuhu da ƙarya ya kake ganin da sun kama shi da rashin amana da ha'inci ka duba fa Allah ya tsare mu kwanakin ba nan social media ake ta yaba ɗiɗi ga wani malami ne babbafa babbafa a wata ƙungiya daga cikin ƙungiyoyi ban san wace kungiya ba kai ka tambaye ni an kama shi da me ciwatuwan filayen mutane ciwa-ciwa na filaye fili zai je kama ya siyar ma kai ba na shi ba kawai sai abi abi abi sai ya tintin aka garkame shi a gidan maza to kaga irin wannan ta taso kai ne da awa ne yanzu bai zan zo gaya mutane kenan kaga mu kasance masu amana yanzu ma kana da ɗan rufin asiri ma ana sassaƙe ka ballanta kuma yanzu in mutum ya fito ma me zai faɗa in wani abu na amana shi ya faɗa zai ce ji ji ji ko shi yake da bakin da zai gaya mana amana da Allah malam ka ji da kanka at-takhalluqu bil akhlaqil fadila to har kullum mu dinga neman Allah ya rufa mana asiri yau Allah ya rufa maka asiri alhamdulillah ba za a dinga samun ka cikin irin wannan badakalan ba kuma har kullum ka wadata da ƙanƙanin abin da Allah ya baka shi kenan bi ma ƙasa Allahu laka takun aghnan nasi wadata da ƙanƙanin abin da Allah ya baka za ka kasance mafi wadata cikin mutane wannan ne fa'idodi talatin daga isan wa daga annabi nuhu alaihi salam to abu na ƙarshe uslubin da awar shi okay mu dan duba uslubin da awar har kullum yana komawa ga Allah mai girma da kaka akwai uslubin hiwa tattaunawa alam tarau kaifa khalaqa Allah سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس في أقول بياني الحمد لله أسلوب الترجيب كأي تروى أقول أسلوب الترجيب tsoratarwa akwai uslubu tawajjud ya qaumi ibudullaha ya qaumi ara'aytum ya qaumi la as'alukum alayhi mala ya qaumi man yansuruni min allahi in taraktuhum oke uslubu tawajjud yana jan mutanen ajika uslubul jidal al mahmud yana cin uslubin da'awar annabi nuhu alayhi salam sannan kuma an raddu alama ma yahtaj ma yahtaju ila radd wa niqash abin yake buƙatar raddi a yi, abinda kuma baya buƙata a wuce kawai sun jefe shi da hauka hmm? amma bai tsaya ce ni ne mahaukaci sai na ɗauki mataki a kanku wallahi tallahi ba ku da mutunci waye waye ko lura da ma ce mai mahaukaci kuma a tsara wal wudu yace wa ma ana bi qaridil ladina amanu innahum mulaqu rabbihim wa ma ana bi qaridil mu'minin عدم الاشغال النفس كثيرا بالرد karka shigantar da kanka yawa da raji raji raji da jidali domin wannan ba shi ne a sace wajen da'awa ba kawai ka ci gaba da abin da yake ka bar shi yana ta haushi shi kenan amma an ka ce wai lallai wanda ya haushi sai ka juyo ka ɗauki dutse ka jefe shi ka ci gaba to masu haushi suka yi yawa yaya a ba inda za ka je Da Allah na mu ɗaliban ilimi musamman wanda suke ɓangaren sunna to mu koya daga gurin magabata annabawan Allah sai kaga insha Allah mu za mu ci gaba ne kawai da da'awa da kira su kuma mu bar su kawai suna ta haushi wani lokaci ma abin da aka yi rekodin shi zai dinga ba su amsa ba sai ma mun sa baki ba yanzu kamar shek jafar abin da ya amsa kawai shi za a danno sai a ce a yi kwatin tun da an san yadda za a yi kwatin ko daidai gurin kot kot shi ke nan. tas shi nan shi zai magana kawai sai a ce to malam da Allah ba shi amsa wannan amsa ai tun shekara ashirin baya ka ba da shi tun yana rarrafe ma aka gaba wannan ai malam ya al'amari yake kuma alhamdulillah yara yan yan social media sun iya aikin sosai shi lalla malam me hukuncin kaza sai ka ji malam ya yi bayani to kai kuma me za ka ce a'a kamar suna zaune fa sun shirya me za ka ce sai ya fara bambami to kai malam ya jawabi akan me sai ka ji kuma a alhamdulillah ai kaga wa'annan kai mu bar su da su wallahi amma kai a matsayinka ka tsaya kana ta wani bambami la la la la kana ta tsine tsine duk wanda ya kaza ni Allah tsine mai ni ban yafe ba girman ka ne wannan ba girman ka bane na Allah Allah mu koya daga kissan annabawa wannan shi ne asalin target na Qur'ani ke ba mu zo mu ji dadin kissa yi eh, alhamdulillah me muka tatsa daga cikin darasusi Allah ya datar da mu shi da akhira marasa lafiyar mu Allah warkar da su Allah mai jima da saka ya datar da mu duniya da lahira Allah ya sa mu cika da imani Allahumma ahsina da fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adhabil akhirah Allahumma fil lana min khashyatik ما تهول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أهلتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم إنا نجعلك في نهور أعدائنا اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم نفس سب المكروبين اللهم نفس سب المكروبين وقضي الدين المدينين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين